بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادواء وانا شيء من البركة شرم يوم أزمة رمضان wadda muke karanta babin azumi cikin littafin أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد الثالث في مذهب الحبر الإمام مالك نا السيد محمد البشار ألا يتكنس رحمة توجيه من ذلك عند مكي مغنى كومكي مغنى أكن abubuwan da ya halasta mutum mai azumi ya yi ba tare da karhanci ba a mazhabar malikiya kuma mafaɗi faɗi dalilai akan haka ya ambaci abubuwa ne guda hudu yin siwaki eh, matafi ya sha ruwa ya faɗi sharuɗai na haka nan sannan kurkura baki sannan yan kaho ga mutumin da yake da karfi kuma baya jin tsoron matsala na rashin lafiya a sakamakon yin kaho din muka kawo wasu abubuwa da muka ce za ku ci menene matsayin mazhabar malikiya dangane da wannan shi ne maliki cewa wani marisi karrar shijama wa zauna kalmishi a yaktiha مقدمة الوقت حيث علمت سلامة إنزال وإلا حرما لكن إذا أملا قضى وكسر وحيث أن ذا فالقضى قد قرر أمن لي قضاء شيء من شيء وللمريض كرر الحجامة دنجنة دمر لا في أقوى ما لم يحصل كره أن تام زين كهو كما كان في النهار كنا متوما دباش تشكك لا ya je a yi masa taho makaruhi ne na biyu wa zaukakan milhi a wiktiha shi ne ɗanɗana duk wani abu mai ɗanɗano sawa'un na ɗanɗana. zaki ne ko ɗaci ne ko bauli ne ko ma mai ne mutum ne ɗanɗana shi sa ya ce zaukakan milhi wato wani abu mai kama da gishiri kawo gishiri yana da ɗanɗano to duk wani abu mai ɗanɗano da mutum zai ɗanɗana haka nan da fitar da wannan abu ya ce wannan makaruhi ne makaruhi ne mutum ya dandana wani abu wanda yake mai ɗanɗano a lokacin da yake azumi sai abu na uku da ya faɗa shi ne ce mukaddimatu wasu wato mutum ya yi ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke mukaddima ne wato akan shirya saduwa ta hanyar waɗannan abubuwa da abubuwan da suka kai da saduwa kamar sumbata kamar runguma kamar mutum ya daɗe yana kallon matar da yake sha'awa ko matarsa ko mutum ya daɗe yana tunani a zuciyarsa dangane da abin da ya shafi al'amarin saduwa duk wadanda abubuwan mukaddima abubuwan da suke kamar gabatarwa ne zuwa ga saduwa ito mutum ya yi waɗannan abubuwa ɗan haifin ulimar salamatin yanzu. alhali yana da sanin aminci wato yana da amincin cewa hakan ba zai kai shi ya yi zali ba ya fitar da maniyi ko maziyi ba to wannan makaruri ne waɗannan abubuwa ku ji fa da sharada ya yi waɗannan abubuwan yana sane cewa ba za su iya karya masa azumi ba ba za su iya kai ya fitar da mazi ko maniyi ba wannan makaruni ne to kuma tabbas wannan abu ne wanda ke rage ladan azumin mutum dole nan sun saba wato abin nan din azumi musamman kallo din da kuma yawan tunani dan wanda wannan ba a saɓani a kai sai ke cewa wa illa haruna. amma in mutum ba shi da tabbacin cewa idan ya yi waɗannan abubuwa ba zai fitar da gani ko mazi ba mana yan hakan yana iya faruwa to in mutum ya san hakan tana iya faruwa to haramun ne ya yi daga cikin waɗannan abubuwa da mutum ya san idan ya sumbaci matansa mani ko mazi zai sa to haramun ne mutum ya san idan ya rungumi matansa yana iya fitar da waɗannan to haramun ne حتى بدوا تشاء أول بعد فترة لكن إذا أمن قضى وكفر أما إذا يجب شوايات من حكنا كن لكنا نهر قوياي حرام نبي دامني بين يافتو تو إذا حرمني يافتو فأبوا بلا بيسو مجبع كذا. نفرقو قضاء زي رابكم أزموا النرانا وكفرا هم الذين كفارا, da na gaya muku abin da zai sa mutum ya kafara so yana wajen ka masa abubuwa ne guda biyar so da dama malamai suna ambatan guda biyu ne guda biyar ne za ku iya tilawa cewa na farko dai dole ne ya mani saboda sabo dai na biyu dole ya kama bakin sa ya ci gaba da abinci na uku dole zai rama wannan abin na hudu kuma zai kafara na biyar azumin ranar ya kare su wannan kenan wanda duk wanda ya yi laifin da za a wajenta masa kafara to waɗannan abubuwan duk sun tabbata a kansa to idan ko ba mai ne fitar ba fa idan mai ne fitar wa haitu amza halqa ba qad qurra inda ko yayi sai daga shi waɗannan abubuwan ya fitar da mali to wannan ramu ya tabbata a kansa wato malaman mazhaban malikiya sun tabbatar da wannan dam to na su ne abubuwan da ya ambata dangane da wannan din da dama daga cikin wannan ya riga ya gabata cikin maganar da na farko eh, yin kaho ga mutumin da bai da lafiya mun faɗi dalilin cewa malaman cikin kokarin haɗa ne tsakanin hadisai da suka zo suna cewa suna hana yin tsaho da waɗanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai suka ce to wannan da suke hanawa din suna hana ne ga mutumin da yake da rauni ko kuma ba shi da lafiya ba shi da lafiya ta da idan an yi masa wannan zai ƙara raunana shi ko kuma ya jawo ma dolar za ya sha azumi ta saboda suka ce makaruhi ne ya yi wannan din sannan ɗanɗano. Ah, abu mai ɗanɗano kamar gishiri ɗan da ire su da mutumin da yake da sana'a ko matar da take girki a gida su anan sun tafi a kan cewa makaruhi ne wadda da dama daga cikin malamai suna ganin ba makaruhi ba ne abin ya su suka ce makaruhi ne saboda tsoron kada ya wuce ya shiga makogaron mutum ya karya masa azumi Eh, magana da ya jiya akan wannan lallai matukar in akwai bukata na yin haka din musamman ga mata a gidan mijinta ko masu sayar da abinci in akwai bukata ta yadda in ba su haka din ba suna iya sa gishiri ya wuce to ya halasta dangane da su ɗin amma haka mutumin da bai da alaƙa da girki bai da alaƙa da gishiri ko makamancinsa a wajen sana'arsa to wannan shi lallai makaruhi ne ya yi wannan abu sannan sai abin da ya shafi sumbanta da runguma mun faɗa mana cewa Aisha radiyallahu an ta faɗa mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantan ta kuma yana runguman ta haka yana sumbantan mata sai yana runguman su a lokacin da ke azumi amma fa sai ta ce amma ya fi ƙarfin jurewa da kare sha'awarsa kenan ita ma tana ganin makaruhi ne kenan domin mutumin da ba shi da tabbacin cewa hakan yana iya sa ya fitar da mazi ko mani sannan mun karanta a baya cewa saurayi ya zo da rasu sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi zai iya masu sai na azumi annabi ya ce masa a'a wani dattijo ya zo annabi ya ce masa eh sai sahabbai sun kalli junansu sai annabi ya musu bayani cewa wancan zai iya kamewa wannan zai iya kamewa amma wancan ba wanda zai iya kame bane saboda haka waɗansu malamai suke bambanta tsakanin wanda zai iya kamewa da wanda ba zai iya kamewa ba su ko malaman malikiya sai suka ce wanda ya amanta sawa'un tsoho ne shi ko karami mutum ne kawai ne zane shi ne aminta da wanda kuma wannan ya zanto ba wani saɓani ba ne mai girma kawai ne zane shi ne ya zanto in mutum ya amanta to in ya amanta dan halalun ne ko makaruhi su suna ganin duk da aka ce makaruhi ne saboda ya saba ma maqsudin azmi azmi yana nisantar da kai ne da sha'awarka amma an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi to lalle kuwa a ga annabi yayi abu kuma a kira shi makaruhi kaga wannan yana da nauyi dan haka dangane da abin da ya shafi wannan da mutumin da ya tabbatar cewa hakan ba zai tashi zuwa ga yin abin da zai karya masa azumi ba to wannan halalu ne kamar yadda muka riga muka ambata a baya to idan ya fitar da maniyyi ko maniyyi a sakamakon wannan dangane da maniyyi shi ma mun yi magana a nan yayin da muka karanta abubuwan da suke jawo kafara ko suke karya azumi da yake cewa kamsa tun fi amdiha tukaffiru ya fitar da ya magana kan mutum ne istida'i wato ainihin mani kamar wannan kenan mazhabar malikiya zai kaba'i kuma zai kafara muka ci shi ma matsala ce ta tsakanin faɗi maganganun malamai ba sai mun maimaita ba ne. haka nan dangane da mazi shi ma mutum ne ya jawo mazi da fita to lallai yin haka ɗin bai dace ba amma in haka ne ya faru menene hukunci na faɗa mana a bayan cewa matsalar iya ne kaɗai ke ganin cewa mazi yana karya azumi idan ya fito ta hanyar al'ada wato mutum ne ya jawo shi ya ji daɗi yadda ake jin daɗi in wannan abin zai wato ainihin fita ni ko mazi amma sauran malamai suna ganin cewa mazi baya karya azumi tsawon da ganga aka fito da shi ko ko a'a ya yi galaba ne akan mutum to wannan magana da yi sai sa magana kuma akan abubuwan da malamai suke cewa haramun ne muharramat suya a nan ya ce idan har mutum ya zan cewa ba shi da ƙarfi da zai iya kamewa to ya rungumi matarsa ko ya sumbace ta wannan haramun wato sumbanta da runguma ga mutumin da ba zai iya kare sha'awarsa ba wannan haramun ne daga cikin abubuwan da bai halarta mutum ne yana azumi haka nan abubuwan da ya ce mana dole mu kare yayin azumi yin su haramun ne irin su mutum ya ci ko ya sha malamai suna ƙara da zai duk wani abu wanda yake karya azumin mutum mutum ya yi shi da gangan haramun sannan malamai suna ƙara waɗansu su faɗe shi a ƙarƙashin makaroni waɗansu su faɗe shi a ƙarƙashin haramun shi ne mutum ya yi kaurinsu ƙarya da aiki da ƙarya da bai da shaidan ƙarya da mutumin da ke azumi duk waɗannan haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai kyale maganan ƙarya da aiki da ƙarya ba to Allah baya buƙatar irin wannan mutumin ya bar abincinsa ko ya bar abincinsa ma'ana wannan yana iya kai da rushewar ladansa kuma na faɗa mana a baya waɗansu malamai daga cikin sala magabata suna da mafahimtar cewa yin haka yana karya arziki sai dai muka ce wannan ra'ayi ne wanda yake shan kuma shi ne mazhaban zahiriya da imam ibn hazm al-zahiri sai abu na hudu shi ne allahu warwasa wato yarfassan magana da kuma wannan dai abin da muka faɗa maka jima'a jima'in su ne a bakas din to dalilin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfa wala yaskhab فإن ساقه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ranar da zai kuke azumi to kada yi duk wani abu wanda zai iya kai shi zuwa ga jima'i shine arrafa da wala yaskhab sannan kuma kada yayi ihu yayi fada yayi zance mara ma'ana fa in sabahu ahadun in wani mutum ya zage shi au ko ya so ya faɗa da shi to falle kul in yamru'un sa'in yace ni ba mutum ne wanda nake azumi dan haka ba zan yi tashi hankali ba ba zan yi zage-zage ba domin na san waɗannan abubuwa ne waɗanda suke rage ladan azumi wannan hadisi ne da al'imamu bukhari ya rawaito shi to sai matsala ta gaba wanda malamin ya ambata a nan shi ne matsala na azumi wanda yake harama. shi ne bai da misali guda ɗaya yake cewa wa lam yajuz li da zawjin nafla hajjun wa sawmun wa i'tikafun asla illa bi idhnin wa lahu an yubtila ala allati yahtajuha min as-salam yake cewa wannan ya ce bai halasta ba wato haramun ne kira li dhati zawjin da matar da take da miji mijin nan yana nan a gida tare da ita ba ya yi tafiya ba ne suna zaune gida guda a lokaci guda bayan halasta wannan matan Na na da na nafilan nan na hajji ko na azumi ko gari. wannan gaba ne bai halasta ta yi ba illa su izinin sai da izinin mijina walahu al-mutila shi kuma mijin in ta yarda ta yi ɗaya daga cikin waɗannan ba tare da izininsa ba to yana da daman ya ɓata mata aikin hajji ɗan, ya ɓata mata azumin ya ɓata mata aiki itikafi ɗan. idan har ya buƙace shi ya buƙace ta shine an yutilahu ala allati yahtajuha yana da daman ya ɓata waɗannan ayyuka dan ma matar da yake bukatar saduwa da ita saboda saduwa yana bata duka waɗannan abubuwa guda uku da ya ambata don haka ala ta tambaye shi kafin ta fara ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da malamin ya ambata to wannan kamar da na faɗa magana ne akan ah, azumin baka waɗanda suke haramun a musulunci wannan shi ne guda ɗaya daga ciki sannan akwai na biyu shi ne azumin ranakun idi wanda malamai sun yi ijimai a kan wannan babu sabani sannan abu na uku shi ne azumin kwanaki na mina ranakun mina su ma wannan hanyar ya zo akan azumi a waɗannan ranakun sai shi ne duk wani azumi da wani zai kirkira ya tsora ma kansa ko ya tsora ma bayan Allah ba tare da hakan ya tabbata ba ta hanyar ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko karar aya na alkur'ani ba waɗannan adulkulai larukan azumi kenan guda hudu waɗanda suke haramun ne a musulunci to mu ɗauke su daidai mu fara da wanda shi ya ambata mutumin ne dalili a kai cewa mace ba za ta yi azumin nafila ba sai da izinin mijinta in ta yi haka ta yi haramun shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda abu hurairah radiyallahu anhu ya rawaito النبي أنا شوى لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه بايع حلفتها كما تشتي azumi. mijinta yana nan a gari illa da sai da izininta mana mijinta yana nan bai tafiya ba to lallai bai dace ba ta yi wannan sai ta nemi izininsa wannan kuwa hadisi ne da imam bukhari ya rawaito hikima akan wannan shi da wajibi ne akan mata da miji su yi duk abin da zai tabbatar da ifa a tsakaninsu wato su zanto sun katange kawunan su daga sabon Allah madaukakin sarki wannan shi annabi ya zafafa cewa duk lokacin da namiji ya buƙaci matansa to lallai ta ba shi dama ya biya buƙatarsa domin haka in ba zai ba tana iya sa shi a halaka tana iya sa shi ya je ya fada a harkar zina wal iyadu billah sai magana da muka yi أجمع رامي إيه حرام مني حديث يازل أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر أنه صلى الله عليه وسلم يالي حديث dangane da أزمة kwanaki guda biyu a shekara waɗannan شوني ranar idi layya da kuma ranar idi na bude baki daga azumi wannan yana cikin bukhari da muslim da imam malik da ahmad dusan rawaito shi haka nan abin da ya shafi azumin kwanaki kwanakin mina akwai hadisin isma'il ibn muhammad ibn sa'ad ibn abi waqqas da ya ji daga babansa shi kuma daga kakansa wato hadisin sa'ad ibn abi waqas قال yake cewa أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها يعني أيام التشريق شيء صلى الله عليه وسلم يا الشيشي ديريك ويشيلنك ومتعني أرانيكم منا شيء ودن أرانيكو دن أرانيكو na ci da sha don haka babu azumi kenan babu azumi a waɗannan kwanaki kuma tirmidhi ya rawaito da sanadin ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawm arafa wa yawm an-nahr wa ayyam at-tashrik عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل والشرب ونجم وذكر الله تعالى إيش دراما عرفة da ranar shi shine ranar yanka ne ranar idi ga mutumin da ba yake aikin haji ba da ayyamar da shi su ne kwanaki uku bayan nan ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku waɗannan na watan zulhijja waɗannan kwanaki ne annabi ce a ranaku ne mai idin mu mu musulmi mu ba abota musulunci ranaku ne mai ci da sha da zikirin allah maɗaukakin sarki da haka ba ne ku ba na azumi ba wanda ake masa rangwame ne azumi a waɗanda ranaku sai mutumin da akwai hadaya a kansa bai samu dama ya yi ba Allah mai sarki ya wajabta masa zai yi azumi sawa'un mutum ne yake hajjin tamattu'i bai samu abin da zai yanka ba ko ya yi wani abu wanda zai wajabta masa yin yanka bai samu ya yi ba Allah madaukakin sarki ya ce masa ya yi azumi kamar tamatta'a عمرة إلى الحج فما استيسر من الحج شيء شيء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم زي أذنكم أن تجيبوا bakwai tilka asharatun kamila wannan goma kenan cikin to idan mutum bai samu dama ya yi wannan azumin a kwanaki tara na farko na wata ba to ana masa rangwamin shi ne kaɗai ya halasta ya yi azumi a waɗannan kwanaki na na mina ko ayyamin tashirik hadisi ya zo daga aisha da abdullahi bin umar suna cewa lam yurahmar في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الحديث بأي رب ما دنجنا دراسة ران يكون التشريق بأي رب أي أذن أجلين سبا لكن متوما دلسا موحدة يا با متوما دلسا موحدة يا با wannan shi ne kaɗai aka ba shi dama zai iya yi wato ainihin azumi a waɗannan kwanaki don waɗannan su ne nau'uka na azumin maka waɗanda suke haramun ne mutum ya azumci waɗannan kwanaki ko ya yi irin waɗannan azumin maka ɗin a addinin musulunci kamar da muka faɗa domin mu ta faɗan saɓa saɓani na dangane da waɗannan saboda program ɗinmu azumi ne na watan ramadan amma tun da azumin watan ramadan yana da alaƙa da sauran azumin maka ɗin domin suna taimaka ne wajen a yi azumin wata ramadan kun kuma a inganta shi shi yasa muka bi abin ɗaiɗai muka faɗa muku dalilai na malamai dangane da wannan ɗin to za mu tsaya a nan domin nan shi ne ƙarshen babi na azumi a wannan littafi amma ya yi magana a kan kafin bayan nan kuma da na karanta mana baitocin a farkon wannan shirin na karanta mana har da baitoci na itikafi so in Allah ba sarki ya kai gobe za mu magana akan itikafi za mu karanta wannan abiyat da ya ambata da hukunce hukuncin itikafi a matsawar malikiya sannan inda sauran lokaci za mu san dawo bayan kuma mu sake karanta abin da ya ambata dangane da zakatul fitr wanda abin da muke fuskanta sannan da inda ya magana akan iri a wato ainihin musulunci bisa mazhabar malikiya insha Allah za mu wannan sai su zanto su ne abinda za mu rufe fikirin azumin watan Ramadan da shi kamar yadda da su muke rufe azumin watan Ramadan da zakatun fitar da kuma sallar idi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a cikin da muka yi daidai tun da muka fara wannan karatun zuwa yau ya kuma gafarta mana duk inda muka yi kuskure ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi bambanta, ya nuna mana kuskure a matsayin kuskure ya ba mu ikon kaushe mata da kuma gyara ta in har ta riga ta faru ina wa roƙo Allah sarki ya karbi azumin mu ya karbi ayyukan mu gaba ɗaya na ibada musamman kiyamun lai da muke ta yi a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wannan wata ya sa mu dace da lailatul qadari ya kuma saka ma waɗanda suka ɗauki nauyin wannan shiri da waɗanda suka bayar da dukiyarsu da waɗanda suke bayar da lokacinsu a zo a yi rikwadin da waɗanda suke sakawa kuje da kuma kuma masu ji duka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ku lada ya kuma amfanar da ku da wannan abun nema da take gabatarwa ina roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya shi wannan shirin abu ne wanda zai zanto mai albarka a rayuwata da iyali na baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته